Wannan dai shi ne karan farko tun bayan zaben wakilin mazaɓar Zaria Honorable Abbas Tajuddin a matsayin shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya. da ya ɗibo tawagar 'yan majalisun tarayya da na jihohi domin zuwa fadar sarkin zazzo ambasada Ahmad Nuhu Bamalli. Kuma da yake shi ma shugaban majalisar na da mukami na iyan zazzau a masarautar zazzau. ya ce za su yi dukkanin mai yiwuwa don ganin sarakuna sun sami gurbi a kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Ni da 'yan uwana wanda muke da irin wannan tunani a majalisa ga ɗaya can dai ciki wanda na san ba bakon ka bane eh, Abdulsamad da Suki da sauran 'yan uwa muna da yawa a cikin majalisar nan wanda muke da sarautu za mu yi amfani da wannan dama mu sake kakkaɗe wannan takarda da kuka rubuta a baya mu sake duba ta mu nemi kuma yadda na 'yan uwanmu don tabbatar da an saman ma traditional institution mukamai ko ko martaba da daraja da suka cancanta a ba mu haɗin kai yadda yake za mu zo mu yi aiki tare ga kuma kofa da muka bada a babu shawara akan abubuwa da ake ganin in mun bi za mu kai ƙasan nan inda ya kamata ta kai. Dama dai mai martaba sarkin zazzau ambasada Anuba Malli ne ya nuna wa sabon shugaban masar wakilan tarayyar Najeriya damuwar sarakunan wannan ƙasa. Musamman ma dai game da yadda aka dinga dankwafe ƙoƙarin sarakunan na ganin an sama musu gurbi a kundin tsarin mulkin Najeriya. Mun yi magana collectively sarkin musulmi Shehu borno da duk sauran sarakunan arewa galla wanda sun karbi tutan shehu mun tashi collectively mun ga shugaban kasa chief of staff senate president uh, speaker na house of representatives duka mun yi presenting case mu har ma law din ma an yi drafting din shi mun ba senate president amma muka yi mamaki a ce wannan bil din wa an dawo da shi ba yi ba so madaki kai mun aike ka on behalf of duka sarkin da ke arewa a sake komawa da wannan bil din an yi fasin dinta on oppose. Mataimakin shugaban marasa rinjaye na masaukilan tarayyar Najeriya Honorable Aliyu Sani Madaki na cikin tawagar shugaban majalisar tarayyar Najeriya da suka jefa da sarkin zazzau. kuma ya ce za su ba da dukkanin gudunmawa ta tabbatar da wannan ƙuduri. Daman dai su sarakuna kowa ya sani su suka fi kowa kusanci da jama'a. Saboda haka idan ka sa su a cikin wannan abu musamman harkar tsaro domin su suka san kowa su suka san gidan kowa su suka san ɗakin kowa su suka san halin kowa a masarautar su. In aka samu an saka su an ba su role da za su yi a constitution don Allah da za a samu sauki sosai a harkar tsaro. Saboda da yanda ake idan mutum ya zo gari zai zauna sai sarki ya san waye sarki ne ma ma zai sa in bako ya zo a bashi waje don Allah ya yarda wannan bil tun yanzu ma na fara lobeyin yan majalisa zan karbe shi in duba in Allah ya yarda kuma zan kai shi majalisa kuma in Allah ya da za mu kokari mu ga ya zama dokan. shi ma dai shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna honorable Yusuf Liman ya ce suna goyon bayan ganin an baiwa sarakuna dama wannan doka ta masarauta za mu jira idan yayyin mu sun yi abin da ya kamata mu za mu je ne mu taro ta mu karɓo ta mu yi ta ba tare da ma'ayin ce ku ci ban sha Allah saboda zaman lafiya da darajan ku shine zaman mu da kuma ci gabanmu da kuma mu kare lafiya shine fatanmu. Yunkurin saka sarakuna cikin sha'anin mulki a kundin tsarin mulkin Najeriya dai ya daɗe yana yawo a tsakanin majalisu. Kuma bai taɓa sa'ar tsallake dukkanin matakai na ganin ya zama doka a Najeriya ba. To shin ko a wannan karan ƙudurin dokar zai kai labari musamman ganin 'yan majalisar da kansu ne suke so su kai shi gabansu? Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.